Shirin wanda ya kunshi tsarin 'yan fawa na samar da ayyukan yi da kuma tsarin agazawa iyalai mafiya talauci a cikin al'umma wajen karatun 'ya'yansu da kuma tallafawa masu sana'o'i da ƙananan 'yan kasuwa. Ma'aikatar mata ta tarayya da haɗin gwiwa da ofishin mai biyo shugaban ƙasa shawara kan lamuran tallafawa jama'a ne za su aiwatar da shi. Akwai basussuka da za a bayar ba interest ba collateral. Kuɗi dubu goma zuwa dubu ɗari duk da matasa da mata ne da manoma duk wanda ya nema kuma akwai basiri amma wannan ba a soma ba tukunna yaran da suka samu admission a university wanda za su science ko technology ko engineering ko math ko education ana son a taimaka mu kowane wata a aika mu dubu arba'in da biyar mutanen kano ai ta haƙuri da mu dai insha Allah ka nuna mana cewa kun shirya mu kuma za mu zo mu yi aiki hajiya mara suke nan mai baiwa shugaba buhari shawara kan lamuran tallafawa jama'a domin dogaro da kai malata taron sun gabatar da tambayoyi da tsokaci kan lamarin da suka shafi sana'o'i da ƙananan kasuwanci ƙungiyar masu rana tufafi ta kano A halin yanzu gaskiya da wanda suke rinin zamani da wanda suke rini na da muna fuskantar tukushewa saboda kutse da mutanen kasashen waje suke yi suke kawo irin abin da muke sana'antawa directly kuma idan sun kawo wannan abin ya fi namu farashi gurin sauki kusan muna ɗauke da mutane sama da dubu talatin da biyu maganar da nake a yau ina share kwana goma sha hudu zuwa kwana talatin ba tare da larin da kyalle ɗaya ba wanda kafin wannan abin ya fara faruwa a kullum ina rina kyalle ɗari biyar ina da ma'aikata sama da mutum ɗari a ta. yau waɗannan ma'aikatan na nemo wasu na rasa sunana abba sarki shari'a daga kanawa foundation for the disabled mutane masu bukata ta musamman a duk kusan tsare-tsaren da ake fito da shi a Najeriya ana barin sa a baya. Masu bukata ta musamman suna da hikima mu a tunaninmu muna ganin cewa insha Allah masu bukata ta musamman za su iya samarwa da mutane ɗan ruwa ayyukan yi. ministar mata sanata aisha alhassan ta amsa wasu daga cikin tambayoyin yanzu abin da ya sa ba a yi tsayi da kawo tufafi ciki gaba ɗaya ba domin masana'antu mu wato textiles mu na sarrafa na yin kaya na yin tufafi ba sa aiki yanzu sannan akwai babana da ya tambaya masu eh, bukata na musamman Eh, maganan ba da jari da sauransu international day of the persons with disabilities na je mun yi buki muka ƙara ƙarfafa su muka ƙara gaya musu shirye-shiryen da gwamnati take da su masu saboda haka duk program na gwamnati da ake yi na state da na federal duk kuna ciki wannan dai shine karo na biyu da mukarraban gwamnatin tarayya ke gudanar da irin wannan taro cikin watanni uku zuwa hudu kuma taron na yau na zuwa ne a daidai lokacin da kanawa ke ci gaba da korafin cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta mayar da su saniyar ware a shirin samar da aiki ga 'yan ƙasa mai lakabin empower kafin ya halarci wurin taron mataimakin shugaban ƙasa na najeriya farfesa yemi oshimbajo ya kai rangadin duba kamfanin sarrafa tumatir na dangote da ke kan titin zuwa zaria daga nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya